This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Yanzu halin da mutanen da muke magana nan suke ciki. Ai in ba wani mugun mutum ba, in ba wani mara tausayi ba. Ai wanda yana da kauna yana da ɗan imani a zuciyar shi. wa'annan mutane ta yaya za ka je ka yi musu maganar kuriya ina suka ci me suka ci me suka sha numfashinsu yaya suka samu To abin da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan yau idan muka buɗe layuka yaya kuke gani za a iya tabbatar ba a bar waɗanda hare-haren Boko Haram ɗin nan ya shafa a baya ba a zaɓuɓɓuka da ke tafe. Kamar kullum lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma bi sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga labarin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙara matsa lamba ga 'yan tawayen ƙasar Rwanda da ke gabashin Congo da su ajiye makamansu. Hakan ya biyo bayan da sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da na Congo suka kwato wani sansani da ke hannun wata ƙungiyar 'yan a tawaye daban. Maɗin Kobla, shugaban ofishin kula da ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya a kongo a wani bayani da ya yi yau Talata ya ce kwace wannan sansani da suka yi wata ƙarfa alama ce ga duk ƙungiyoyin 'yan tawaye waɗanda suka haɗa da FDLR cewa ajiye makamai ita ce kawai hanya mafi sauƙi ga zaman lafiya. A jiya Litinin ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce girka sojojinta waɗanda za su haɗa gwiwa da sojojin kongo domin yakar ƙungiyar fdlr wadda yake wata ƙungiyar 'yan tawayen ƙabilar hutu ce daga rwanda da ke da sansanonin alardin kibu arewa mai fama da rashin kwanciyar hankali a congo ajiye litinin din ma dai sojojin congo da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya sun kwato sansanoni na wata ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar burundi mai suna fnl waɗannan matakan da waɗannan matakan na daga cikin wani kamfen da aka ƙaddamar na nufin yin tarnaƙi ga ƙungiyoyin 'yan tawaye da na sojojin sa-kai da ma da suka yi shekara da shekaru suna cin karensu ba babbaka a gabashin congo inda suke gasar kwaci ramukan haƙar ma'adanai na yankin tare da jefa rayukan mazauna yankin cikin ukuba. wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan amurka ta yi kira ga ƙasar jamus da ta matsawa firaministan ukraine ya tabbatar da sojojin ƙasar sun kare duk fararen hula na ƙasar domin rage cutar da su da ake yi a faɗa a fada da 'yan awaren kasar masu goyon bayan rashi a gabashin ukraine din wata wata sanarwa da kungiyar human rights watch ta fitar yau talata ta ce tun da shugaba angelina michael ita ce wata shugaba a yammaci mafi kusa da kasar ta ukraine to ta jaddada wa Firayim Minista Asin ah, yersenyuk a kan ya sa doka ga sojojin ukiran kada su yi amfani da miyagun makamai a guraren da fararen hula 'yan ƙasar suke. Mr. Michael da shugaba yersenyuk za su haɗu ranar Alhamis mai zuwa a babban birnin Berlin. Wani bayani na nunin cewa mr michael ta tilasta wa hukumomin ukraine su fara gudanar da wani bincike akan zargin da ake yi wa sojojin kasar ne kan alhakin kai hari a gabashin kasar wanda ke kawo mutuwa fararen hula majalisar ɗinkin duniya dai ta yi kiyashin faɗan da ake a gabashin ukraine ya haddasa mutuwa fararen hula har dubu hudu da ɗari uku da sittin da hudu na kowane bangare a rikicin sama da mutane dubu goma sun sami raunuka a faɗin talatin ga watan nuwamba. ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington jami'an kasar turkiya sun ce ɗan sanda guda ɗaya ya mutu wasu kuma da dama sun raunata bayan da wata 'yar kuna bakin wake ta kai hari a ofishin 'yan sandan da ke birnin istanbul rahotanni sun faɗi cewa an ji matar ta yi magana da harshen turanci a lokacin da ta shiga wani gini a gundumar sulhatin inda ta inda ta tare nakiyoyi ita ma kuma ta mutu da kanta wannan wurin wannan wannan wurin dai wuri ne da ya sami karbuwa ga baki da masu yawon shakatawa ya kunshi masallacin da ake kira blue mox a turanci da kuma wajen adana abubuwan tarihi da ake kira hajiya sofiya nan take dai ba a sami wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba kuma wannan shi ne hari na biyu da aka kai wa wannan 'yan sanda kusa da wannan muhimmin wuri a birnin a cikin mako ɗaya. Labaran duniya kenan aka saurara. To kafin mu buɗe layuka domin jin ra'ayoyinku kan batun zaɓe a jihohin da ke fama da hare-haren Boko Haram. Bari mu faro daga jihar Taraba inda wakilin Ibrahim Abdulaziz ya labarta mana cewa an samu wata ɗaliba da gurneta cikin buhun gari ga Abdulaziz. kamar da yadda rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar an facafke ɗaliban ne mai suna blessing da hukumin tsaro a jihar suka sake sunan mahaifinta wanda tsohon soja ne yayin da take haramar shiga makantansu wato kwalejin yan mata na gwamnatin tarayya da ke jalingo wato fggc an kuma sami gwamnatin sojoji guda biyu a cikin garin kwakin da take dauke da shi sunanta blessing ne kuma aka ce ita yar numan ne an kama ta ne a bakin makaranta don ɗaliba ne ta dawo ana cikin kowa ana binciken jakansa sai aka same ta da wannan bom mahaifinta ne dawar da ita ya sauke ta ya sauke ta ana gudanar da bincike sai aka samu bom a wurin a yayin da hukuma suka garzaya suka cika wurin kenan ya kuka ji da kuka wannan zuciyan ku bai tsinke ba a dole wannan a yanzu inda ba a zaman lafiya Najeriya na kaga hankali zai kwanta ai mutane da dama sun garzaya su je su ga wannan abun alajabi ana jin labari da nesa gashi kuma yanzu yarinya karama ta zo da irin wannan alajabi a Jalingo dole ne mutane su garzaya har hukuma kai duk wanda ka sani yake kusa da wurin ya je ga abun mamaki kawai yanzu dai rundunar yan sandan jihar Taraban ta ma jami'an jami'anta na kwanci ba bamabamai yayin da kuma ake ci gaba da tsare ɗalibar asp joseph kwaji kakakin ranar 'yan sandan jihar taraban ya yi ƙarin haske gane da wadda aka kaman. wata 'yar makaranta fggc makarantar fggc ta tashi daga numan adamawa ta zo za ta yi makaranta eh, ta yi so makaranta a cikin kayanta da ta take doke da shi aka samu gurnet na irin na sojojin nan guda biyu a cikin kayanta gurnet ne irin na sojojin nan a yan sandan yan bom sun je sun je sun recovery din wannan bom yanzu yaran tana hannu ana kan bincike to yanzu wani yanayi wa ake cike yanzu a ba wani abu ba wani damuwa komi ba wani abu dokoshin ko me ya kamata jama'a su kula wannan ita ce ma tambayar da na yi wa dr bawa abdullahi wase wani masanin haka tsaro a kasar to na jama'a da kansu su ma su zama masu sa ido duk wani abin da suka gani ba su gan shi jiya ba kuma suna zaton wani abu ba su da kansu za su sa hannu ba sai su kira kamar irin waɗannan waɗanda 'yan banga da aka sa su kula da waɗannan har kuma ya kai da jami'an tsaro to idan ana yin haka tabbaci hakika za a samu rahusa sosai sosai ga bisa ga duk waɗannan abubuwa na bamabamai ɗin nan. Cikin kwanakin nan dai an ta samun 'yan ƙunar bikin wake mata da sukan kai hare-hare a wuraren hada-hada jama'a lamarin ma da kan jawo asar rayuka. Ibrahim Abdul Azizu, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. To madalla dangane kuma da baɗin zaɓuka da ke tafe kakakin hukumar zaɓe ta ƙasa Nick gazan ya bayyana shirin da hukumar ke yi na ganin an ba kowa damar sauke wannan hakin. Yanzu dai a takaice mun rarrabar a jihohi 35 da kuma birnin tarayya Abuja. To duk kamar yadda aka yi tsarin da ranaku na uku na farko ana rarrabarwa a inda aka yi rajista wato a cibiyoyin zaɓe to bayan haka kuma har yanzu muna rarrabarwa kuma za mu ci gaba da rarrabarwa sai ƙarshen wannan watan a ofisoshinmu a kananan hukumomi saboda haka ina so mai amfani da wannan zarafi in rauki duk wanda ba bai anshi katin shi ba ko ba ta anshi katin ta ba ta hazarta a je a karbi wannan kati kamun karshen wannan wata muhimmanci wannan kati shine shine za a yi amfani da shi a zaɓuka na 2015 kuma akwai wannan shekaran kenan kuma eh, akwai na'ura kuma wanda za a amfani da shi eh, in mutum ya bayana a cibiyar zaɓe wanda zai tantance duk wanda ya mika wannan kati kamun ya je da kuri'a saboda haka muna roƙon duk al'ummar najeriya su yi ƙoƙari su je su anshi wannan kati kamin karshen wannan wata to ka ambaci jihar borno kenan su ba za su yi zaɓe ba eto eh muna kokari kawo yanzu mu tabbatar da ba ma jihar borno ba kawai duk jihohin nan inda akwai wanda suka gudu hijira suna masu gunoni an tabbatar da sun kada kuri'ansu bisa ga doka kamin wannan hutu da aka gama ita hukumar zaɓe ta kafa kwamiti na musamman wanda zai duba yadda za a yi a tabbatar da cewar duk wani wanda muka mishi rajista a 2011 da kuma wannan shekara a shekaran da ya wuce kenan 2014 ya kada kuri'a. Kakakin hukumar zaɓe ta ƙasa a Najeriya Nick Dazan a hirarsu da wakilinmu Madina Dauda. To sai dai ɗan majalisar dattijai daga jihar Borno Maina Maji Lawal ya ce idan aka ce za a gudanar da zaɓe a waɗannan jihohi ba a yi wa al'umma adalci ba. Mu yanzu magana numfashin mu muke yi. yanzu halin da mutanen da muke magana nan suke ciki ai in ba wani mugun mutum ba in ba wani mara tausayi ba ai wanda yana da kauna yana da ɗan imani a zuciyar shi wa'annan mutane ta yaya za ka je ka yi musu maganar kuriya ta yaya za ka je ka yi musu maganar kuriya ina suka ci me suka ci me suka sha numfashinsu yaya suka samu yanzu mutane ba su san inda yake wasu sun fada ruwa wasu sun kama hanyar chad wasu sun shiga daji har yanzu da muke maganan nan an ba ta daji ka fita mai naki wato mummuno inda barikin soja next one da yake ba ba wanda ya san hanyar da ke ciki saboda haka a wannan maganan nan wani zabe kake yi wani zabe kake yi komin son ran ɗan siyasa ya kamata ya kamata ya sa imani ya tosaya wa waɗannan mutanen da suke cikin wahalan nan. Zabe in an samu isasshen kwanciyar hankali wannan hakki ne za a yi, za mai duka. Amma ba a samu kwanciyar hankali ba, mutane suna bin su ana bindiga su ba su ci ba ba su sha ba an wasan da su a garin su har yanzu za ka je kana maganar zabe duk wanda ya yi maganar zabe wannan wannan da mu da shi Allah ya isa sai dai an samu sai an samu maganin wannan abin da muke cikin nan. in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓe To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama, a kira biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar biyar ɗaya, ko kuma biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla kamar da kuka ji a cikin rahotanninmu hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana cewa ta kammala shiri tsaf domin gudanar da zaɓuka a har ma waɗannan jihohi da suke fama da tashin tashina sai dai kuma waɗansu wakilan wannan jihohi suna cewa in aka yi gudanar da zaɓe ba a kyauta ma waɗannan mutane ba domin sai ka ce ma ba a kula da halin da suke ciki ba ne to ku a ganin ku menene mafita bari mu tafi Kaduna. To, Madam Grace barkanki da aiki. Barka ka dai wane ne nawa Kaduna? To, naki ne Ibrahim alaran daga cikin Kaduna. To, to ina gudunmuwa ka da shiri A magana in in har aka ce ba za a yi zaɓe a wannan jihohi ba to fa shine ma ba a kyautata musu ba. Domin ba ranar da take da matukar muhimmanci ga ɗan Najeriya illa iyaka wannan ranar nan guda ɗaya tal. Mm. Wanda a wannan ranar ne mutum zai zaɓi shugaban da yake so ya kuma yi mishi aiki ko kuma ya azabta shi na tsawon shekara hudu hmm. to waɗannan bayan allah fa 'yan najeriya ne kuma a cewa ba za su yi zaɓe ba saboda irin yanayin da suke ciki shin yanzu to idan aka ce ba za a yi zaɓen ba kwata-kwata shin wannan yanayin da suke ciki zai ɗauke kenan ga baki ɗaya zai sa a samu zaman lafiya ni a gani na a yi wannan zaɓe a ko ko'ina shine ma zai kawo dawwamamman zaman lafiya saboda an san matsayin da suke ciki kana kuma sun san matsayin da kowa ke ciki. wato mun gode to yayin da muke bada guduma wata tambaya kuma ma da za mu so neman amsa ba lallai ga ku masu sauraro ba kila hukumomi a zuwa nan gaba shine ya za a yi waɗannan da suke gudun hijira waɗansu a waɗansu jihohi waɗansu kuma a waɗansu sansuna waɗansu a wasu ƙasashe su masu. su a samu su gudanar da zaben nan domin neman ganin cewa su ma sun samu ci gaba yankin su to bari mu nufi zaria to assalamu alaikum mai magana musa da ke garin kwangila zaria wato ra'ayi na game da yadda kike wannan magana gaskiya ne a idan hukumar zaben nan da gaske take ya kamata ta ji su duk inda suke a gudanar musu da zabe a rijistar nan yadda za su kada ƙuri'arsu tunda gaskiyar magana yanzu waɗanda suka watse Allah kaɗai ya san yawan adadin suna da yawan gaske a waje Najeriya da kuma cikin Najeriya a jihohi. So da haka gaskiyar magana kalilan ne waɗanda za su iya kaɗa zaben su wanda takardar zaben su take nan. Amma gaskiyar magana yanzu ban ni na ba ma san yadda za a yi ba. Ya kamata a tambaye shi ne da zan din. Shin ya za a yi da waɗanda suka watse? na gode musa da ke garin kwangila zaria ya wato mun gode to bari mu tafi adamawa mafa ne daga gane eh, barka ka dai wane ne adamawa Baffa, baffa ne daga gane. Yawa wato Malam Baffa barka da warhaka. Yawa. Kai koya kake gani tun da dai kaga daga can wajen kuma kuna cikin wannan abin nan me kake gani? Mu yi zabe mu yafi mana. Eh. kara mana bar mana mu yi zabe mu Adamawa Borno da Yobe bar mu yi zabe mu yafi mana. To yi bayani yi bayani Malam Baffa. na ce wannan zaben da za a yi gara bar mu ma mu yi zaben mu adamawa da borno da yobe mm. eh, don sabiri da in ba bar mu mu yi zaben mu ba to gaskiya an tako. yawa to malam bafa mun gode to bari mu tafi wata kuma jihar da ke cikin wannan hali wanda wakilin su ya magana ɗazu borno me kuke gani wane ne a borno wa alaikum salam wane ne na a borno malam malam ne daga biyu ya wato malam malam malam ne daga Borno ya wato kai kake ganin wannan lamari ba cewa a yi zaɓe a barno sun za su yi aiki da hankalin su a ina za a je a tattaro mutanen da za su yi zaɓen layin ka ne yake cijewa ko kuma magana ce ba ka yi mutane duk sun watse kowa eh. baya gidansa kowa baya mazauninsa ta wace hanya za a yi a yi zaɓen To wanda aka ce wanda yake gida shi ya san inda gidan shi yake mushi yoyo ku ne na Borno kuke da bayani to bari mu tafi Niger Niger kuma ya kake gani Oh bala ne mai wanke wura daga shi shi jihar Niger da ke tarayyar Najeriya Eh To ni ni a na shawara abin da yake gani ita hukumar zabe ya kamata ta kai musu mazabun su a sansanin gudun hijira kuma su yi zaɓe saboda su ma suna da haƙƙi su yi zaɓe mm. saboda su ma 'yan Najeriya ne mm. ya cancanta a kai musu su yi zaɓe tsakanin su ke idan aka gudanar zaɓe ba tare da su ba an nuna sata su ba cikin najeriya kenan ko ba haka ba mm. hello ina jin ka ina jin ka to to abin da ya kamata hukumar zaɓe ta yi yanzu ga ta je inda suke gudun hijirar ta tsallaka ta inda wanda suke nijar ta je ta same su a musu unit ɗin su da akwatin zaɓe a kai musu su ba su yi zaɓe su kai zaɓe to kaje suna cikin Najeriya kenan to wato za ka gudanar zaɓe ba tare da su ba an nusa ba su cikin Najeriya kenan to wato abin da kake cewa eh to wato eh, abin da kake nufi eh, ya kamata hukumar zaɓe duk inda 'yan Najeriya take suke musamman dai waɗannan da suka fito waɗannan yankuna su ta san inda suke zaman su ta kuma eh yau kamar su ne yan gudun hijiran eh to to to madalla to bari mu nufi Osun Wa alaikun salam wane ne a wasa dan daga murya? To, to, to, na ce ba, na osun kasa layin ka nan kana magana a spika ne ko kuma kana magana ne a cikin wayan nan kai tsaye? Ina magana ne. Eh, to, kamar kasa ta a spika ne don saboda ina jinka kamar kana wani rami.

To mun gode da gudunmuwarka kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington yana cewa karfe hudu saura minti goma. Muna Sokoto, Sokoto wake bisa layi. Sokoto To Sokoto layin naka ya tsinke kamar yadda muka bayyana a gabatarwa muna so mu ji ra'ayoyinku ne dangane da batun zaɓuka a waɗannan jihohi da suke fama da tashin tashina. Uh, yayin da hukumar zaɓe take bayyana cewa ta kammala shiri tsaf domin gudanar da zaɓe a waɗannan uh, jihohi waɗansu kuma suna ganin cewa idan aka ce za a yi zaɓe a wannan yanki ba a kyautata wa mutanen ba domin ba ma mutane a waɗansu wurare ya za a yi su je su yi zaɓe to waɗanda suna ganin cewa inda suke a neme su a su gudanar da zaɓe to bari mu tafi abuja. To na Abuja kai ma layin naka ya tsinke to muna fama da dan tangarda da ina tsammani daga ba daga wajen mu ba daga can bangaren ku muna ganin layukan suna samun tangarda saboda haka sai a ci gaba da gwadawa to bari mu nufi taraba taraba wake bisa layi. Sunana Ismail Musa Kawo daga Taraba karamin hukumar Ibi. Yawa to Ismail kai ya kake ganin wannan lamari? To wannan lamari ka ya kamata hukumar haɗerin ƙasa su ɗauka mataki mai yawa kamar mu jihar taraba ma ta kudu inda aka tankashin hankali wani mutane mu sun watsi gaba ɗaya eh. ya kamata biyu su ko ta ina don su gudanar da wannan zaman To, eh, wato amma dai kai ka san zaɓe ba kamar ƙidaya ko kuma allura polio ba ne, eh, wani abu ne da ake bukata a tara mutane, to ba sai an san da suke ba tukuna a gudanar da zaɓe na shawara ka wato kadara hukumar zaɓe na sauraron mu, wace shawara za ka ba su? shawar nake son ba hukumar zaɓe eh. kamar ko da suka gudu kamar rufuji su saura firamare zuwa wani guri ya eh. kamata ya so hukumar zaɓe to kamar su akwati zaɓe wannan gudunar su gudanar zaɓen hmm. su suna suna 'yan Najeriya ne kuma ba kowa dama yi zaɓe. Yawa to mun gode bari mu nufi Maiduguri. Bari mu nufi Maiduguri. Maiduguri muna tare? Maiduguri ke bisa layi. ya wato ina jin dai layin naka ya tsinke sai a ci gaba da gudawa kamar yadda muka saba lambobin da za a bugo su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya kafin a matsa buga waɗannan lambobi kada a manta a matsa wannan lamba a tarawa wato plus ɗaya kafin buga waɗannan lambobi to bari mu nufi gombe gombe wake bisa layi Zakari Ali. Gombe wake bisa layi. Yawa to to to bisimila bisimila bisimila muna jin ka wane ne nawa? Zakari Ali. Yawa to malam Zakari menene me kake gani game da wannan batu? Ni wannan batu ina goyon bayan da kowa da kowa nema sun san inda suke magudan nan wannan su haɗa mm. kai da hukumar zaɓe mm. a taimaka su su zaɓi wadda suke so. To gaskiya mun same ka lokaci saboda haka sai kai mana eh, ahuwa gobe ma rana ce idan Allah ya bada zarafi aka bugo sai a ci gaba da yin bayani inda za mu da sa'a kenan yau. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ɗaya daga cikin hanyoyi mafiya inganci na dagula rayuwa ga masu cutar da mutane da gangan ita ce hana su iya amfani da ajiyarsu ta banki ko kuma tara wani kuɗin kuma da kuma hana su kashe kuɗaɗen da har yanzu ke wurin su don su sayi abubuwan da suke bukata wajen gudanar da mugunyar aika-aikar tasu. su. wato ka musu shamaki da bankin tsari na ƙasa da ƙasa ka hana su sukunin tura kuɗaɗe ga masu saidawa da kuma karɓar kuɗaɗe daga masu badawa ka haramta musu duk wata ajiyar kuɗi da suke iya mallaka a tsarin banki ka kuma tabbatar cewa babu wani ɗan kasuwa ko kamfanin da zai yi hulɗar cinikayya da su. wannan shi kan faru muddin amurka bisa ga umarnin ikon zartaswa na 13,224 ta ayyana wata kungiya ko mutum a matsayin mai yanayin ta'addanci ko mai iya aikata ta'addanci wanda don haka ya kasance wata barazana ta ba sabon baga tsaron ƙasa da manufofin ƙasashen waje da kuma tattalin arzikin amurka ranar 18 ga watan disamba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana kungiyar atnet misra da kuma ibrahim al-rubash a zaman 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa na musamman atnet misra ce kaɗai ƙungiyar ta'addancin da ke gudanar da harkokinta ita kaɗai a cikin tsakiyar birnin al'ahira ta tsiro ne daga wata ƙungiyar kuma da aka ayyana a matsayin ta ta'addanci mai suna ansar bayt al-maqdis wadda ta ba da sanarwar kahuwarta a cikin watan janairun shekara ta 2014 Tun sannan ƙungiyar Aknad Misra ta kasance ƙungiyar ta'addancin da ta fi gudanar da harkokin ta a Masar a wajen yankin gabar Sinai. Ƙungiyar kan auna jami'an gwamnati ya zuwa yanzu ta yi ikirarin kai hare-hare wajen goma sha biyar kan jami'an gwamnati da motocinsu da gine-ginen gwamnati da wasu wuraren kuma mallakin gwamnati. Ibrahim Al-Rubash wanda kuma ake kira Ibrahim Suleiman Muhammad Al-Brash wani babban jagoran kungiyar alka'ida ne a yankin kasashen arabia wadda ake kira aqab a takaice wadda ita ma kungiya ce da aka ayyana a zaman ta ta'addancin ƙasa da ƙasa ya kasance babban mai baiwa kungiyar shawara kuma yana taka rawa wajen shirye-shiryen kai hare-hare ya kuma kasance wani babban alkalin kungiyar ta aqab tun daga shekara ta 2013 saboda haka yakan ba da fatawa kan halaccin hare-haren da aqab ke gudanarwa ta wajen ayyana Adna Misra da Ibrahim al-Rubash a matsayin 'yan ta'adda. Amurka na ɗaukar ƙwaƙƙwaran mataki na hana ƙungiyar da mutumin kaiwa ga dukiyarsu da yin masu ƙafar ungulu wajen aiwatar da munanan aika-aikarsu da kuma tabbatar da cewa har abada za su rinka fuskantar ƙarin walhalu wajen ƙaddamar da tashe-tashen hankula. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. da kuma sharhin muryar Amurka muka kawo ga takaitattun labarai. To madalla. To an ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙara matsa lamba ga 'yan tawayen ƙasar Rwanda da ke gabashin Congo da su ajiye makamansu hakan ya biyo bayan sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da na Congo da wato wani sansani da ke hannun wata ƙungiyar 'yan tawaye na daban. wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan amurka ta yi kira ga ƙasar jamus da ta matsa wa firaministan ukraine ya tabbatar da sojojin ƙasar sun kare duk fararen hula na ƙasar domin rage cutar da su da ake yi a faɗa da 'yan kasar masu yan tawayen ƙasar masu goyon bayan rasha to a gaishe ka jama'a masu saurare nan za mu da sa'aya sai kuma gobe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin ciki har da demokaradiyya na sahaba imam aliyu kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Malama Juli da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.